Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau litinin ta karshe a watan mayu shekara ta 2019 yayin da shugaba muhammadu buhari ke dab da fara wani wa'adin mulki na biyu da alkawalin kai kasar mataki na gaba da taken next level wasu 'yan najeriya na bayyana abin da ya kamata wannan matakin ya kasance next level da ake fada ya kamata ya zamanto cewa talaka zai iya ya barci a hankalin shi a kwance ga hankalin shi a kwance duk buge-bugen da zai yi ya samu ma iyalinsa da shi da kansa abin da zai ci zai tabbata so next level da ana magana ya kamata ya zamanto cewa akwai tsaro da kuma bunkasan arziki ma talakawa Muna kuma da rahoto kan takun saƙa da aka fara tsakanin gwamnati mai barin gado da kuma wadda za ta gaje ta a jihar Adamawa. sarfilu hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karantawa baba ya koma kiri kananan jam'iyyu a turai suna samun karin goyon baya a zaben gama gari na majalisar dokokin nahiyar tarayyar wato nahiyar turan zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke gani ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarar 1979 lokacin da kungiyar tarayyar turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar sakamakon farko da suka fara bayyana a zaben na jiya lahadi na majalisar mai kujeru 751 zai huskanci rarraba fiye da lokutan baya kananan jam'iyyun da suka hada da masu ra'ayin jam'iyyar tarayyar turai da kuma masu adawa da ita suna taka rawan gani sama da manyan jam'iyyu masu matsakaitar ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi masu ra'ayin tarayyar turai da masu adawan da za su raba karfi a sabuwar majalisar wacce za ta yi aiki tsawon shekaru biyar philip lambert shine shugaban jam'iyyar masu sukar tarayyar turai ya ce samun rijayi a sabuwar majalisar dai wani al'amari ne mai muhimmanci ga jam'iyyarsa da alaman tashin sabbin jam'iyyun siyasar da ya kashe tasirin da manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da european people's party da kuma progressive alliance of socialist and democracy wanda suka dade suna morewa a majalisar tarayyar turai an kashe akalla mutane uku kana aka jikata wasu da dama a safiyar lahadi jiya yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunar tsaron pakistan a wani shingen jami'an tsaro a waziristan ta arewa ma'aikatar soji ta dora laifin tashin hankalin na waziristan ta arewa ne wadda ke kusa da kan iyakar afghanistan a kan shugabannin wata kungiyar masu sassaucin ra'ayi a yankin da ake kira wato pashtun to movement wato ptm a takaice gwamnatin kasar da tana taimakawa gwamnatin kasar tana taimakawa sojoji ne yayin da kuma babban jam'iyyar adawa take ba da goyon bayanta ga kungiyar ta ptm shugabannin ptm da suka hada da ali wazir da kuma muhsin dawa wanda suke wakiltan yankin a majalisar dokokin pakistan suna cikin masu zanga-zangar an dai kama wazir da wasu mambobin ptm da dama yayin da dawar ya ɓoye kansa a wani wuri dawar ya faɗa wa sashen harshen pashto na muryar amurka cewa rundunar tsaron suna kokarin hana su zanga-zanga ne akan zargin cin zarafin da sojojin suka yi a lokacin da suke gudanar da wani bincike tun da fari wanda ake ganin cewa sun taka haƙƙin mutane. kalaman shugaban amurka donald trump da mai bashi shawara akan tsaro john bolton akan barazana da makaman nukuliyan kasar koriya ta arewa ke yi suna cin karo da juna da safiyar jiya lahadi a wani sakon twitter daga birnin tokyo trump ya maida martani ga kalaman john bolton da ya yi wa manema labarai a baya cewa ko shakka babu harba makami mai cin gajirin zango da koriya ta arewa ta yi ya saba wa kudirin majalisar ɗinkin duniya kalaman bolton su ne farko wanda jami'in na amurka ya faɗi inda ya kwatanta wannan gwajin makamai da koriya ta arewa ta yi a matsayin rashin mutunta kudurorin majalisar ɗinkin duniya koriya ta arewa ta harba kananan makamai da mutane na da ma wasu mutane ba su ji daɗi ba amma ban da ni in ji trump yana faɗa a cikin wani sakon twitter da ya aike sakon twitter da trump ya aiki da a kan batun koriya ta arewa ya haifar da rikitarwa da al'ajabi da ma ba ma a cikin gwamnatinsa kaɗai ba har da ƙawayen amurka na yankin wanda suka yi na'am da matsayar babban jami'in fadar white house wanda yake balaguro tare da shugaban ƙasar wasu masu sharhi kuma sun ce lallai har ba makaman linzamin wato mai linzamin wani abin damuwa ne ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a gabashin congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu kanin wasu 200 suka samu wato suka bata a wani jirgin ruwa da ya nitse a wani tafki kantomar yankin inongo simon umbo wemba ya faɗa wa kamfanin dallacin labaran associated press da yammacin jiya lahar cewa galibin mutane da suke cikin jirgin ruwan da ya nitse a kan tafkin mai ndombe malamai ne kantomar ya ce sun yi amfani da jirgin ruwan ne zuwa inda za su je su karbi albashinsu saboda lalacewar da hanyoyin yankin suka yi sai dai nan da nan ba iya gano adadin mutanen da suke cikin jirgin a wannan lokaci wanda ya fada cikin yanayi mara kyau da ya sanadiyan wannan hatsari a ranar asabar amma jami'ai sun kiyasta akwai ɗaruruwan mutane a cikin jirgin sama da mutane 80 ne kuma suka kubuta wani babban dan majalisar jam'iyyar republican ya yi hasashe a jiya cewa idan 'yan adawan democrat a majalisar wakilai suka tsige shugaba donald trump to za a iya sake zaben shugaban kasar a shekara mai zuwa kana republican kuma za ta samu rinjayi a majalisar wakilan dan majalisa lindsey graham mai wakiltar carolina ta kudu abokin donald trump ya faɗa wa shirin fox news a jiya lahar cewa idan kakakin majalisa nancy pelosi a zauren da democrat ɗin ke da rinjaye ta ba da damar gudanar da binciken tsige shugaban ƙasa to tamkar jam'iyyar democrat ce za ta daɓa kanta wuka a ciki. graham ya ce wannan lamari zai iya shafan aikin pelosi duba da matakin da za ta iya ɗauka nan gaba akan ko za ta ba da dama a buɗe sauraren tsige shugaban ƙasan 'yan democrat da dama da wani dan republican guda ɗaya ne a majalisar wakilai mai mambobi 435 ne suka nemi a fara saurarin tsige trump duba da irin shishigi da yi wa shari'a a lokacin da ake gudanar da binciken ko rasha ta yi katsalan da a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da shi trump din ya lashe ya zuwa yanzu pelosi ta ki amincewa da fara saurarin tsige shugaban. a gaida baba yakubu makeri da karanto labarai. to madalla shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi yakin neman wa'adi na biyu da alkawalin kai kasar mataki na gaba da nufin dorawa kan foundation da gwamnatinsa ta kafa a shekaru hudu da suka shige A cikin hiranmu da David Dimas, wani dan Najeriya mai sharhi kan lamura a nan da ke nan Amurka, ya bayyana inda yake gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali. Next level a wannan lokaci ya kamata shi Baba Buhari ya tuna cewa wai talakawa sun fito sun mara mishi baya. To, talakawa Najeriya na bukatan tsaro da bunkasan tattalin arziki. Saboda next level da ake faɗa ya kamata ya zamanto cewa tallaka zai iya ya barci a hankalin shi a kwance da hankalin shi a kwance duk buge-bugen da zai yi ya samu ma iyalinsa da da shi da kansa abin da zai ci zai tabbata so next level da ana magana ya kamata ya zamanto cewa wai akwai tsaro da kuma bunkasan arziki ma tallakawa da kuma next level ya kamata ya zamanto cewa wai sa ido a wurin matasa matasa idan an samu bunkasan kasa wa matasa ba za su shiga mugayen kungiyoyin da suke shigo don a ba su kuɗi kanana ba za su shiga ba. So wannan next level ya kamata a sa ido. Shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake yakin neman zaɓe kare na biyu ya bayyana cewa batutuwan da zai mai da hankali a kai batutuwan da ya fara a lokacin da ya tsaya takara ta farko ne wato batun inganta harkokin ilimi batun yaƙi da cin hanci da rashawa batun musamman shawo kan matsala harkokin tsaro da ake fama da ita din to inda za ka ba da maki a sikeli ina kake ganin ake a gaskiya um, idan za ba da maki ta wurin tsaro da gaskiya ya yi kokari amma akwai aiki da sauran aiki ta wurin tsaro akwai sauran aiki so shekarun da eh, suna gaba shekarun gaba ya kamata sa ido a wurin tsaro kamar yadda na faɗa a farko banda haka eh, ta wurin ilimi ya kamata idan gwamnati na aiki gwamnati ta samu lokaci tana nuna wa talakawa tana nuna ma 'yan najeriya cewa ga abin da muke yi tana nuna musu eh, a rubuce suna nuna musu kuma da da da da da da da, da results abinda bature ke kira results nuna musu result din so akwai sauran aiki akwai aikin da suka yi kuma talakawa sun gani amma har yanzu da sauran aiki kana nan amurka ka san yadda wakilai suke a matakai daban-daban akwai gwamnoni akwai magajin gari akwai kuma 'yan majalisar tarayya misali waɗanda kowane yana ƙoƙari kokarin shi ya ga cewa an yi ma inda yake wakilta wani abun alheri don ya san cewa idan bai aikin da mutanen shi da suka zaɓe shi suke so ba ba zai koma ba ta wace hanya ce dangantaka tsakanin waɗannan bangarorin shugabanci zai taimaka wajen inganta rayuwar talaka na ji daɗin wannan tambaya kamar da kin fada a nan amurka idan mutane na zaune da kuma shugabanninsu suna duba take-taken shugabanninsu idan shugaba bai yi ba ba za a kawo magana addini a ciki ba ba za a kawo maganan yare a ciki ko wani abu ba idan bai yi ba za a ce bai yi ba bai yi ba bai yi ba za a faɗi gaskiya so ya kamata talaka su fara kayawa gansu gaskiya idan mutum bai yi aiki ba a faɗa gaskiya kada a kawo wani magana a ciki idan ana so a samu cin gaban rayuwar talakawa a najeriya da majalisa da shi shugaban kasa su gane cewa wai an zaɓe su ne don su yi wa tallakawa aiki so ya kamata su duba cewa wai idan ba su yi aiki ba komin sunansu komin shekarunsu ba zai yi ba so ya kamata su zo su hada hannu su ga cewa wai an zaɓe mu ne mu yi wa tallakawa aiki kuma ya kamata bayan shekara hudu ko shekara takwas idan mun tafi idan mun koma masoka a matsayin mu a san cewa wai mun aiki da gaskiya ya kamata talakawa su gane cewa wai muna zaɓe mutane muna zaɓe shugabanni don su yi mana aiki ne ba wai don su je su yi wa kansu aiki ba su majalisa da kuma shi shugaban kasa ya kamata a cikin duk aikin da za su yi su haɗa hannu su gane cewa wai an zaɓe mu ne da mu yi aiki ya kamata mu yi aiki da gaskiya don talakawa. magani, Allah na magani, talakawa ma na magani. David Dimas wani ɗan Najeriya mai sharhi kan harkokin yau da kullum da ke da zama a nan Amurka. Yayin da ya rage kwanaki biyu sabbin gwamnoni a Najeriya su karɓi rigamar mulki yanzu haka dai an so mace ce fice da gwamnatocin jihohin da suke shudewa da kuma bangaren sabbin gwamnoni da suke batu akan basussuka da ake bari. a rahoton da kwamitin karɓar mulki ya fita a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wato sauyin gwamnoni ana zargin bankaɗo tilin bashin da ake bin jihar na sama da naira biliyan 115 ga rahoton da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa kan wannan batu da yake mika rahoton nasu alhaji aliyu ismail numan da ke ma zama shugaban wannan kwamiti ya ce sun bankado ababe da dama da ka iya kassara gwamnatin da ke shigowa muddin ba dau mataki ba. Abin da ake bin su yanzu da ta gwamnatin gwamnatin jiha ana biliyan casa'in da bakwai. kananan hukumomin kananan eh, local government kuma ana biyan su biliyan goma sha takwas in ka hada ya zama biliyan dari da goma sha biyar abinda ake bin bashi kenan to banda wannan akwai su kananan abubuwa da yawa wanda ya kamata idan ka duba yadda ake samu wayannan haraji jama'a ke biya da shauransu to wannan mun yi duk yadda za mu yi mu samu nawa ake ake tarawa ba mu samu ba kuma bisa rahoton da muka samu ga wayansu wanda suke aiki wannan wurin abinda ake gaya mana ba shi bane musamman saboda saboda abun da ake ta'awun suna dauka suna amfani da shi to sai dai a martani da gwamnan jihar mai barin gado sanita Muhammadu Umar Jibril da ya maida ta bakin kwamishinan kudi na jihar Alhaji Mahmud Sali Yunus ya maida ya koyi fatali ne ma da abubuwan da yan kwamitin suka ce sun bankado an tafi an bar basu sukan biliyan ɗari da goma sha biyar da mutane suke fahimta nan ne. wato kamar gwamnati mai ci a yanzu ko kuma gwamnatin gwamna bindo sun ji sun ci bashin da kuɗi biliyon ɗari da sha biyar ko amma wanda zai baka wannan bashin ai ko ba sun yi magana da race shi ai ko race da pension kudi na ka kawo jira yi zuwa 2015 akwai wannan are zai race da pension iya Wannan kuma sun yi magana ba a kan gratuity ba gratuity ka kasar kanta babu jiha a Najeriya har kuma gwamnatin tarayya wanda ba su da arias na gratuity na gratuity ba ba su kuma za ka ji za su zama za ka samu abin gratuity billions of naira ba sannan kuma ai gwamnatin da ke ci a yanzu ta ba da kungiyoyi kungiyoyi ko an ba da kungiyoyi da ka san kungiyoyi da aka fara shi inda an ba da shi an fara shi ya zama akwai financial committee wanda kafin an kungiya da mai da da da gwamnati ko kungiyoyi da aka bayar da gaba ɗaya gwamnati ya gama ne ai bai gama ba kuma su da aka bari a baya ko to ai wannan ba cewa contractual liability duk wasu suka da suka faɗa nan ba ba wai abin da bindo ya karba ba da abin da bindo mai daren aka hada gaba da ba za ka ce a ah, gwamnati bindo ya ya bar liability na biliyon ɗari da goma sha biyar ba isa possible. to wai kome jam'iyyarsa da apc ke cewa amalawa shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa. Magana suka yi duk wannan maganan banza ne kuma shari ne. Ba na za a yi ka zo ka ce mana gwamnatin a jihar Adamawa ta karbi biliyan 30 a ina ta karba. Kawai yanzu sabon gwamnan jihar mai jiran gado ahmadu umar fintiri ya ce za a aiwatar da rahoton kwamitin domin kawo ci gaba ba don cin zarafin wani ba yanzu za a zo da ido na kamun ludayin sabar gwamnatin pdp a jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'ana washington ke cewa karfe 1 da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum cikin shiri da gaskiya na wannan makon zai leƙa yankin da kwa da ke dab da birnin tarayya abuja da sashen garin ake cewa yana birnin abuja amma gefensa yana jihar neja labari ne na tsohon limamin garin abakar adamu imamu wanda tsohon babban limamin abuja Sheikh musa muhammad ya gwada shi kafin ya naɗa shi limanci tun kusan shekarar dubu biyu da ɗaya yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin dakwa amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba da hakan ya yi sanadiyar murabus ɗinsa daga limanci ku kasance da mu domin jin labarin daga bakin mai shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Ni ne abokar Adamu Imam na Dakwa, ah, wanda nake limamin Dakwa a shekarun da suka wuce, sannan kuma ah, na bar limanci saboda rigingimun da zalincin da za a yi mun a kan filaye, ko da yake wannan filin da nake son magana a kai. wancan na farko ne ya jawo shigar wannan tunda wancan ma ba na mallake ba waɗanda muke rigima da su yanzu ba su ne suke da shi ba to amma saboda wannan ɗin sai suka ce to shi ma wanda na mallaka hannunsu ba za su banni da shi ba to ni kuma abubakar kafin kai nisa na ganka da ah, wasu niki-nikin takardu ga sunan ma waɗanda yana jin watakila da yawansu zai kai kamar shafi talatin eh, ah, ba mu labarin mai faru ne saboda su masu sauraro su fahimci menene ya faru kace ka bar limancinka saboda wani fili shin wani ma masallaci ne kake limanci a nan da kwana shine masallaci da nake limanci shine masallacin baba cikuri mai maganin gargajiya ko shugaban maganin gargajiya a nan da kwa ko shi ya gina masallacin eh to shine dai tushen koda jama'a ta shiga ta ba da gudunmawa an gama wannan masallaci shine ya ba da guri shine tushensa ba mu labarin shi wannan mai magani shi baba cikuri kace ko eh, eh, menene matsayinsa a wajen shi mai sarautar gargajiya ne ko ko mai sai da maganin gargajiya ba mai sarautar gargajiya ba ne mai sai da magani ne na gargajiya shine shugaban mataimakin shugaba na ƙasa na masu maganin gargajiya a nan bangaren abuja to abinda muke so mu sani a shi ne wato shi ya naɗa kalimancin masallacin da ya gina kenan kwarai da gaske domin lokacin da inemi akwai sahabi na wanda nake jin maganarsa ya ce yana son mai ilimin da zai iya jagorancin masallacin juma'a zai mai da shi masallacinsa zai mai da shi na juma'a to amma ya kakkai mutane ba su ci ba a wajen shugaba na santara na masallacin juma'a na ƙasa amma in yana da wanda yake da ilimi sosai zai iya ya kawo shi ya kuma kawo ni kuma da na ce ba zan ba amma ya rinjaye ni mun zo a har wajen malam musa allah ji karai ya zauna da kwamiti ya aiman testing na kuma ci a naɗa ni limamin wannan bangare wato abinda nake so na gane shi in mutum ya gina masallaci sai ya kira mutane ya yi musu jarabawa ko ya sa an musu jarabawa ne kafin a naɗa su limanci ko kuma su mutanen anguwa ne za su taru masu sallah masallaci kenan su zaɓi limamin da zai yi musu limanci. a nan an samu akasi abinda wani lokaci za ga mutane ne suke taruwa su zaɓi limamin da zai musu shugabanci amma kasancewar garin da daji ne babu mutane ba kowa babu jigagai ba wayayyun masana ma addini ko ma kwarewa ta wasu abubuwa da dama babu to a shi da ya himmaci kan cewa yana so ya fitar da wannan masallaci don gurinsa ya ɗaukaka don haka shi ne ya sa aka samu ni bayan an samo ni sai ya ga ya kamata ya kai ya yi limamin da tushe ya kai wa shi alhaji malam musa allah ji kansa limamin santar amos na ƙasa na abuja kuma hakan ya tabbata aka kuma naɗa ɗari. ba mu labarin yaya aka yi dalilin fili wannan sarauta ko kuma limanci da aka naɗa ka to dalili ka sauka ko kuma ka sauke ka to dalili shine bayan an naɗa ni na haƙura na jagorancin wannan gari ya samu ci gaba don a lokacin da aka naɗa ni ma ka buɗe masallacin nan akwai banda ranar buɗiya ta farko akwai lokacin da ba ma kai a mutum talatin ma saboda ƙanƙantar yawan jama'ar garin da yadda garin yake amma bisa kwazo da sanin jama'a da kuma yadda muka rika nuna wa mutane gurin su zo a haɗu a raya allah kuma ya ɗaukaka wannan guri ya zama ya cika kamar yadda ya kai matsayi a yanzu saboda haka a wannan lokaci shi yana ganin ya samu burinsa dai a ci garinsa ya bunƙasa ya zama hadda masallacin juma'a to bayan an naɗa nin kuma sai ya ce da ni to shi yana ba da filaye ya auna filaye a gonakinsa filaye nawa nake so a bani da na 'ya'yana da na shugaban da nake na ci gaban gari don an naɗa ni kuma ni ne ciyaman na ci gaban garin dakwa a lokacin to don haka sai ya ce zai bani filaye da na 'ya'yana da na shugaban ci gaban gari shi ne da kwa diploma association da muka kafa kuma zai bani wanda ni zan mallaka na wani kai na saboda ba sauke baki ko wani abu wanda nake bukata sannan zai bani guda ɗaya ko ma me nake so in sayar in yi amma duk da haka sai na ce masa a'a duk ba na son waɗannan nawa ake bashi yake bada fili wanda zai zama mallaka ta sai ya ce to yakan karbi dubu hudu dubu biyar a wannan lokaci in na bakin hanya shekara ce tino mana wace yawa 2001 shekara ta dubu biyu daya eh wajen sha shi daga watan zan iya tuna kamar ko watan uku ne dai ina dan nan tsakanin da cikin 2001 ne dai kamar wajen watan uku zuwa hudu na dai dan sha'afa wannan lokacin ne dai to bayan ya faɗa min kuɗin na bashi ya kirawo ɗansa muhammadu an auna wannan fili a bakin dawo kan ah, waɗannan filaye da kake magana waɗanda suka jawo na ga waɗannan tarin takardu kwarai da gaske to kaga bayan na cikin zaman da wannan abu ya kullu na maganar wannan fili aka nuna min har na fitar da shago guda uku to bayan na fitar da shagon nan guda uku ana nan akwai a wannan shekara ta biyu sai akwai wani sarkin baka a nan daidai ina da gonarsa da isa ranar jikin bakin hanya to sai na ce ina so zan sai wuri wanda zan rika noma tunda ni nakan yi noman ma wani lokaci ko da ina kanan ma nakan sa a yi min noma to wannan dalili sa aka yi min hanya dan dan uwansa yi min hanya muka je na yanki iya wannan fili na saya da rika nomawa to ina noma wannan wannan rikici da ya taso akwai wani guri bayan na sai wurin da na huda na ga ruwa yana bulbulwa ta karkashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai don tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madalla ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar liman akwai ruwa na musamman. Abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau sai a biyo mu shirinmu na mako mai zuwa domin sauraron cikakken labarin Abubakar Adamu Imamu. Yanzu a madadin Nasir Adamu Hikaya, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Zuwa gaida malamai yanzu kuma ga tsarabar watan Ramadan. suna na gwakayata mamma shaibu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى فليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر كافر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم kafin mu karkare ga takaitattun labarai kananan jam'iyyu a turai suna samun karin goyon baya a zaben gama gari na majalisar dokokin nahiyar turan zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke gani ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarar 1979 lokacin da kungiyar tarayyar turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar an kashe akalla mutane uku kana aka jikata wasu da dama da safiyar jiya lahadi yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunan tsaron pakistan a wani shingen jama'an tsaro a waziristan ta arewa ma'aikatar soji ta dora laifin tashin hankalin na san ta arewan wadda ke kusa da kan iyakar afghanistan a kan shugabannin wata kungiyar masu sassaucin ra'ayi a yankin da ake kira wato pashtun to hafiz movement wato ptm a takaice kenan kalaman shugaban amurka donald trump da mai ban shawara suna cin karo a kan koriya ta arewa To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen da safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hatsi lokacin da Mahmud Ibrahim kuri zai gabatar da shirin da na shirin ta yi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga hajiya rukayya masta garba a kumasi wadda ta sami karuwar jika za a kuma raɗa suna gobe talata a sabon garin zango kumasi. Allah raya ya kuma ba mama jinjirin nisit matu bawa lafiya kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet yanzu a madadin baba ya kuma makeri da malam sidi da kuma injiniyan mu jimi alheri ke muku fata alheri